وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa kuma muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi shi da cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbatar ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da iyalan gidansa da abokansa da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama a bayan haka kamar yadda 'yan uwa wa Allah suka ji sanarwa a bayan tafiyar malam kuma sai ga malam ya sake dawowa to wani zai tambayi yi dalili a ba ruwanka da dalilin dawowar malam kai dai kaga sanarwa malam ya dawo kuma zai mana halka ɗaya a gombe so ni fatan allah ya sa mu fahimci abin da malam zai mana ya kuma amfanar da mu a malam ya dawo zai yi karatu kuma daga nan ma zai sake nausa a wani guri har ilau to amma iya na yau ne kawai zai gabatar insha Allah ta'ala kuma lakcar da malam zai mana a yau za ta zamanto kamar silsila ce ma'ana abin nan series to amma wannan ita ne ta farko don haka yanzu sai ka sa 001 to sauran kuma ranar da Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da malam za a ɗora insha Allah ta'ala taken lakcar kamar yadda malam ya faɗa shine ne الفرق الشاسع islami إسلام أهل السنة وإسلام الشيعة wato bambanci mai nisan gaske tsakanin musuluncin ahalus sunna da kuma musuluncin 'yan shi'a akwai bambanci mai nisa to amma da ni da kai duka ba san bambancin ba mu saurara mu ji menene bambancin don haka wannan halka ta farko ce sauran halkoki kuma za su biyo baya insha Allah ta'ala don haka ba dogon mukaddima ko gabatarwa babu dai wanda yake bakon malam a nan gurin saboda haka fal ya tafaddali sheikh masruran mashkuran ma'ajuran insha Allah الحمد لله ناصر السنه والإسلام والدين بأهل السنة القائل وقوله الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيوني قوة المحرم هجرة تببا نببا فلن جكادا النبي مو النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 22 ko 20 ga watan biyu watan takwas shekara 2022 a wannan masallaci na miyati Allah a cikin wannan gari na gobe wannan tana ɗaya daga cikin ranakun da shi bardan sunna wato shi dan uwa malam albani yake gabatar da darasi a wannan masallaci kamar yadda kuka ga kaddara ta Allah ita ta kawo mu a karan farko kuma kaddara ta Allah ce ta dawo da mu a kamar yadda kuka ji dan uwa malam albani ya gabatar wannan lecture ce da mun yi ta ɗaya yanzu kuma da ta biyu da ta uku watakila har zuwa ta goma duk anan garin za su zo insha Allah saboda in ba ku manta ba akwai wani ɗan turan ɗan shi'a da ake turowa daga jihar Kano sunansa Bashir Lawan kuma aka yi sakaci har ya zo ya yi kafu wadda bai kamata ya kafu ba Mutanen mu. ahalis sunna da ya kamata a ce an samu wasu ɗalibai zakakurai wajen bibiyar shibuhohinsa da yadda za su yi raddin shibuhohinsa har ta ba shi dama yake ganin kamar shi wata tsiya ne kamar yadda na faɗa a nan na ce har sai da ta kai wai an zo an ɗauke shi a matsayin mataimakin amirul hajji a wata gwamnati a nan jihar gombe zuwa na na farko na zo sai wani alaramma daga cikin alaramomi sai ya zo min da wani ni ban san shi ba da ya zo min da shi masauki ya man tambayoyi daga tambayoyin sai na gane cewa wanda ya zo da shi ɗan shi'a ne na ba shi amsa da ya tashi zai tafi sai ce wai ana jin tsoron a tattauna da malamansu na shi'a na ce suwa kenan sai ya kira min shi wannan bashir lawan ɗin ina kiransa sunansa ne sarahatan don ya ji daga garin gombe nake aika masa saƙo kuma na aika masa saƙo daga shafin sarki zaki na ce in ya haifu da gaske yana jin zai iya kare shi an cin to gani gan shi da ya bani namban wayan shi da wasu malaman Shi'a ma da yawa akwai wanda ne ta kiransa suka ki ɗauka muka tattauna da shi minti goma sha ɗaya daga nan ya ce ba zai iya tattauna ba ya fahimci jayayya nake so sai ya ɗauki wayar da muka yi da shi ya ji ya haɗa sai da kuma wata kuɗuba da na yi sai ya ɗauki wani ɓangare na kuɗubar sai ya zo ya min raddi na awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ni kuma na zaune saurari raddin da ya yi na mayan masa da martani awa goma kuma na ce wannan bari katul inzari in ya ce zai yi raddin awa goma to ya jira sawa'iku ce za ta zo a kan shi to daga nan yana ganin cikin 'yan kwanaki kaɗan na yi raddi na awa goma a kan shi sai ce ya fahimci kawai ɓata mai lokaci zan yi bai sake yin raddi ba don da ya ce in yi kaset ya yi kaset ma'ana ya yi raddi in ba sai an tattauna ba to raddin ma da ya ga ba zai iya ba sai ya fita ya ce ɓata mai lokaci zai yi shi sa ina ba da saƙo zuwa ga duk wani yaro wanda yake da rawar kai na rantse da Allah duk wanda ka ga na kyale shi to na ga daman kyale shi ne kawai amma ina da cikakken lokaci na karatu da bincike in muka fara rikicin karatu da kai to ban kyale ka sai ka kai ƙasa wallahi wannan shine abu na farko saboda haka mutane da yawa hatta wanda suke da intisabi zuwa ga sunna sun san shi'a tana da hatsari ne a dunkule amma bi ta hanyar sanin hatsarin shi'a to ba kowa ba ne kuma ya san hatsarin da shi'a take da shi shi yasa da muka je ofishin shugaban kungiya na nan jihar alhaji salisu allah ya kara masa lafiya na faɗa na ce a da lokacin da aka tashi ana wa'azi akan abin da ya shafi harkar 'yan ɗari'u ana ganin cewa sun shigo da wasu abubuwa a addini wanda yake suna da hatsari wasu na ce na rantsi da Allah ko kusa di yadda kake ganin akwai wasu aƙidu masu hatsari cikin ɗari'u billahi ladi ba yadda za a yi ka haɗa aƙidar abin da ke cikin shi'a na hatsari da abin da ke cikin ɗariƙa ba ma ɗi ba ne wadda aƙidar shi'a hatsarinta ya wuce ta kowace irin aƙida da ka sani a doron ƙasa da haka ya zamanto zan fara hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamu muslim wannan al'imamu muslim ya sama littafinsa suna al-musnadu as-sahihul muktasaru bi adli adli ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin ɗalibai suna hawa littafin al-imamu bukhari ko muslim ko kaga hadisi cikin bukhari da muslim akwai sharaɗin da suka sa in hadisi bai cika wannan sharaɗin fa bai cikin hadisin bukhari ba don sunan littafin al'imamu muslim al-musnadu as-sahihu al-muktasaru sharaɗin ingancin hadisi guda biyar da malamai suke sawa ɗin nan a samu ittisalis sanad a samu hadda a samu adamu illa adamu shizus domin illa ɗin akwai illa ɗin da take ƙadiha illa ɓoyayya wanda ba kowane ɗalibin hadisi ba ne yake iya ganewa wani yana karatun littattafan hadisi da ya ga hadisi an ce rijaluhu thiqatun sai ɗauka wai wannan rijaluhu thiqatun a isnadi shikenan tarowar matsala kana iya ganin mazajen hadisi a ce maka rijaluhu thiqatun amma malamin hadisin da ya san illa ɓoyayya in ya zo sai ce maka hadisin bai inganta ba saboda liyi kuwa duk da rijaluhu ne mazajen amintattu ne amma wani da ice ya ji daga wani bincike ya nuna cewa zamani bai haɗa su da wanan ba har ya ji daga gurinsa da haka tun da bai ji daga gurinsa ba kaga mazajen ba wanda ake tuhuma da makaryaci ko ranin hadda ko kaza ko kaza ta fuskar mazajen isnadin babu matsala amma ta fuskar saduwa a zamanance da wani ya ya ji daga wani ba su haɗu ba to tun da ko ba su haɗu ba kuma aka ce wani ya ji daga wani yanzu shi kenan hadisi ya samu matsala bai inganta ba ana samun irin wannan al'imamu muslim ya buɗe kitabul iman a kitabul iman ɗinnan ya buɗe babu ma'arifatul imani والإسلام والقدر وعلامة الساعة باب دكي مغانا أكن سنن إيماني دا مسلنتي دا قدرة da kuma alamomin tashin ƙiyama. ya kawo hadisi daga buraida an yi haibin ya amurkala yake cewa kana awwala man qala fil qadri bil basarati ma abadul farkon wanda ya fara minkewa a basar yace bai yarda da ƙaddara ba ga baki ɗaya shine ma kaddara fa da take ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida to cikin al'ummar nan an yi waɗanda suka ce ko kaddara ma ba su yadda da ita ba yace fantalaktu sai na tashi ana wa abdurrahman wato wa humayd bin abdurrahman hajjina aw ne, muka tashi za mu je mu aikin hajji da umara فقلنا سيمك تي لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله sallallahu alaihi عليه ina ma mu haɗu da wani daga cikin sahabban annabi fa sa'alnahu mu tambaye shi amma ya qulu haula'i fil qadar akan abin da waɗannan mutanen suke faɗa na cewa ba su yadda da kaddara ba ina ma na rama haɗu yace wa fawfiqa lana abdullahi bin umar bin khattab dakhilan lil masjid mun zo za mu shiga sai aka datar da mu sai ga abdullahi dan umar shi kuma zai shiga masallaci wa'annan suna ɗabaƙa na tabi'ai ne yanzu matsala ta taso amma sai suka ce da za su haɗu da wani daga cikin sahabban annabi don ya warware musu matsalar wannan ya nuna maka cewa ma'aunin gane addini mai kyau dole ya zamanto ƙwar'ani da sunna amma akan fahimtar magabata idan fa ana maganan magabata fa salaf fa na farko ba su ne sahabbai fa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina Allah ya sa musu ƙaidi na cewa su ma dole su bi sahabban naka tabi'i da tabi'i tabi'i na ana bin su ne in abin da suka zo bai ci karo da na sahabbai ba idan abin da suka zo da shi ya ci karo da na sahabbai to fahimtar sahabbai ake takdimi akan tasu saboda abu guda uku Allah ya yadda mu ba a Qur'ani akwai ittiba'ullahi wa anbiya'uhu sannan sai ittiba'u ma anzalallah sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar hmm. wayannan sune abubuwa guda uku yace faktanaftuhu sai muka kewaye shi ana wa sahibi ni da abokina ahaduna an yaminihi ɗaya a hannunsa na dama wal akharu an shimalihi ɗaya a hannunsa na hagu sai yace fa zanantu anna sahibi sayakilu kalama ilayya sai na ɗauka cewa abokina zai wakilta ni ni ne zan fara yin magana faƙultu sai na ce masa ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman innahu qad zahara na nasu wasu mutane sun bayyana a yankinmu ya qara'una alqur'ana gashi dai suna karatun alqur'ani wa yataqaffaruna bil kuma suna ƙoƙarin tattaro ilimi da sunan cewa suna neman ilimi wa dhakara min sha'anihim ya ambata daga cikin matsalarsu wa annahum yasumuna Allah qadara suna faɗa cewa kwata kwata basu yadda da kaddara ba ma hmm. sannan wa annal amr um sannan al'amari kawai faruwa yake shi Allah ma bai san zai faru ba sai in abu ya faru a cikin al'ummar nan an yi masu wannan tunanin ba wai shi kansa Allah bai san abu zai faru ba sai dai in abu ya faru qala sai Abdullahi dan Umar yace fa idza laqita ulaika in ka haɗu da waɗannan mutanen fa akhbirhum ka basu su labari anni bari'un minhum sannan wa annahum bura'a'u minni ka ce ba ni ba su su ma ba su ba ni yace wallazi ya halifu bihi abdullahi bin umar na rantsi da Allah da abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi yace law anna li ahadin mithla uhudin zahaban da a ce ɗayansu yana da kwatankwacin dutsen udu na zinari fa'an faƙahu ya ciyar da shi sai ce ma qabila minhu Allah ba zai taɓa karɓa ba hatta yu'mina bil qadar har sai ya imani da kaddara Sun maƙala sannan sai ce ni abi babana ya bani labari ne Umar bin Khattab sai ce baina ma hannu. inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam riwayar da kuwa ga an ji an saka cikin arba'una hadisi ta baina ma hannu julusin hmm. wannan kalmar julusun ɗin kuskure ne babu ita a ruwayar hadisin asalin to da haka sai a gyara don na san a haka aka hardace na hadisi ko kuwa da wannan baina ma na hannun julusun ɗin babu ita gaskiya a ruwaya kuskure ne aka samu na maɗaba'ar da ta buga littafin a haka domin shi al'imamun nawawi asali daga muslim ya ɗauko hadisin sai ya saka shi sai aka buga shi haka sai zaman haka aka haddace shi to shine sai yake cewa bainama nahanu muna nan zaune wata rana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin wata rana ittala alaina rajulun sai wani mutum ibullo shadidu bayadi shadidu siyab da shadidu bayadi siyab yana da tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar yana da tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru safar ba a ganin alama tafiya tare da shi sau da lokacin ko a ƙauye ka je yanzu akwai ƙauyukan da da zaran baƙo ya shigo garin suna gane to madina ba ta da yawa a lokacin duk lokacin da baƙo ya shigo sai an gane alamar cewa baƙo ne wala ya arifuhu na Ahadin ba wanda ya san shi daga cikinmu saboda ya kamata a ce an ga alaman ƙura ya yi tafiya a ƙasa hmm. ba a ga alaman ƙura ba ba a ga kaza hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya zauna wajen annabi fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ya jingina gwiwarsa zuwa ga gwiwar annabi wa wada aka faihi alafaka ya ɗauki tafakan hannayensa ya ɗora a kan hannayensa ba a kan cinyar manzan Allah ba wa ƙala ya ce ya muhammad akbirni anil islam Bani labari mai musulunci faƙala sai manzon Allah ya ce masa Al'islamu islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullahi wa tuqima as-salata wa zakata wata tasuma ramadana wa tahujju al-baita in istata'ta ilayhi sabila abu nawa ya ambata biyar shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sai manzancin annabi ɗaya sallah zakka azumi aikin hajji qala sai ya ce sadaqta kai gaskiya fa ajibna lahu sai muka mamaki yas'aluhu wa yusaddiqu yana tambayar annabi kuma yana gasgata shi qala sai yace fa akhbirni birni iman to ba ni labari dangane da imani qala sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi qala sai yace sadaqta to abinda zan zo in yi bayani wa'annan shika-shikan musuluncin biyar da rukunan imani guda shida tun farko dama tsakanin musulmin duniya da 'yan shi'a ba a haɗu ba to ban san yadda za a yi ba a yi musulunci kuma ku zama ɗaya da mutumin da asos na addinin kun saba da shi ban san yadda za a yi ba yadda za a yi haka ya ba zai yi ba da haka yana daga cikin falalar da sahabbai suka samu wanda babu wani ɗan adam da mu wannan a doron ƙasa ganin mala'ika ƙuru-ƙuru amma a sura ta ɗan adam kuma me yasa mala'ika izo daga ƙarshe annabi ya ce kun san wannan wa ke tambaya suka ce a'a Allahu wa rasulu alamin ya ce ai wannan mala'ika jibril ne ya zo don isanar da ku al'amarin addini saboda waɗannan usul ɗin guda goma sha ɗaya ba a so di yadda musulmi za su yi saɓani su saɓa a kansu to su yan shi a akan wa'innan ɗin an saɓa za ka ji menene usul na shi'a tun daga abin da ya shafi shika-shikan musulunci da kuma rukunnan imani nasu za ka ji sannan kuma ta haddin da muke jefa musu mu namu alhamdulillah kare su ta fuskar ƙur'ani da hadisi ba wahala ba ne nasu da suka ƙirƙira to shine kare su zai zama akwai wahala ka san ita matsalar bid'a shege haka ta take Allah ka wa malamanmu magabata da alkhairi kowane irin abu na addini sai da suka nemo masa dalili alƙur'ani da sunna sannan suka gina shi shi kuma ɗan bida sai ya a aƙida sai an tambayi dalili sai tafi neman dalili to lokacin duk abin da ba dalili ba ma rakito shi zai sai zama dalili su wannan shine abu na farko muna da littafi da muka dogara da shi shine umda madogara shine alqur'ani kuma alhamdulillah ahlus sunna tun daga na farko yadda suke hidimta wa littafin Allah har zuwa yanzu ta haddusun bi ni'matillahi la fakara mm. amma babu mutane mafi rauni a gurin karatun ƙur'ani a duniya irin in shi'a wannan da da projecto zan yi amfani malaman su zan dinga na muku in ce to kun ga wannan mai bakin rawani in kuka ga mutum da bakin rawani a shi'a wai a ka'ida jikan ma'aiki ne in ce to bari ku je daga bakinsa shi yake faɗa ya ce malaman shi'a ba su iya karatun ƙur'ani ba sai ya ce malami yana iya kai mujtahidi a shi'a ya fita daga hausa amma la iya karatun ƙur'ani ba shi kanshi kamalul haidari da yake wannan magana duk ayar da zai ja a ƙur'ani bai iya janta kai tsaye sai ya ɗauko ƙur'anin ya buɗe sannan yake iya janta to su ne mafi rauni gidan ƙur'ani. a nan garin gombe dai ban sani ba ko akwai wata makaranta da suka kafa wacce ta yaye mahaddata ƙur'ani? in ka ga wani da rabo na ƙur'ani to ba mamaki ya haddace ƙur'anin ne wasu suka ribace shi aka same shi ba ya shiga shi amma ku bincika a nan garin wace makaranta kuka sani ta mahaddata ƙur'ani ta in shi'a ta yayi mahaddata ƙur'ani kuma an gwada haddada gaske sun yi a nan garin wace ce ka sani to sun ce ƙur'anin gaske wannan da silsila ne zai zo wanda na raba wasu daga cikin littattafai a shi'a da isne a shari'a wata harifin ƙura'an mai wannan littafin ya kawo malami ɗaiɗai da yawa sama da malami ashirin wanda suka ce wannan littafin na Allah ƙur'ani ba daidai yake ba akwai ɗan shi'an da muke jayaya da shi sun yadda wai shi ya ce wai mai wai fassara aka yi an yi fassara ƙur'anin da aka yi masa fassara mai kyau to yana hannun mahadi ya shiga wani rami a iraki da na ce ramin bera na ga za su da ƙura na ce to a shi ya shiga wani rami wanda suke biye da mu a shafin sarki zaki sun gana ɗauko kogon na nuna inda aka ce mahadi ya shiga billahi la ilaha illa bai kai girman wancan abin ba wancan abin kofar sa bata kai girman wancan abin ba aka ce wa ya shiga ciki wai ƙur'anin gaske ruwa ya zo a littattafan shi ali abi ɗalib ya rubuta ƙur'anin ya gudu da ƙur'anin ya shiga kogon yau shekara dubu ɗaya da wani abu ya ƙi fitowa wai tsoro yake ji in ya fito za a kashe shi in kana neman addinin renin hankali da renin wayo har mujiya mujiya wannan sai da 'yan shi'a suka yi mata ƙarya wai da mujiya yadda ka san kaza haka take tana mu'amala da mutane amma ana kashe imam ne sai ta gudu sai ta ce ba za ta zauna cikin mutane ba da dan manzan Allah bai amintu da su ba ta yaya ita za ta zauna ta samu aminci da mutane sai mujiya ta gudu to muna da littattafai da yawa na hadisi bayan Qur'ani amma akwai littattafai guda tara da suka fi fice akwai littafin aljami'u al المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لتافا الإمام البخاري الإمام البخاري يا رسول جراء ريبيو ده همسن ده شدا yana cikin malaman da ko aure ba ba ya yi tafiya a ƙasa don hidimtawa sunnar mannan Allah tsakanin hawa jaki da doki da raƙumi ta kusan kai kilomita dubu ashirin sai kawai wani mai san wahalar da aka sha ba kawai sai miƙe dura Imam Bukhari zagi sai ce ai ya ruwaito hadisi hadisin ya saba ma Qur'ani a gurin ka ba kai da baka sani ba sannan nitta na biyu sai al musulun Muslim al dalibi ne na al bukari Bukhari ya rasu hijira 261 tsakaninsu shekara ɗaya ne da rasuwa littafi na uku sai littafin al-Imam a ah, muhammad bin isa bin saura bin musa bin dahak a tirmidhi abu isa al tirmidhi ya rasu hijira 279 sannan littafi na hudu akwai sunan abi dawuda na abu dawuda suleiman bin ash'as bin ishaq bin bashir bin shaddad bin Amr al-Azdi as-Sajastani wanda ya rasu hijira 275 sanan littafi na biyar akwai sunan ibn maja al-imam maja wato abu abdullahi muhammad bin zaid al-qazwini wa madata ismu abihi yazid ya rasu 273 sannan sai al-muwadda ta al-imam maliku maliku bin anas bin malik bin amin al-asbahi al-madani ya rasu hijira 179 sannan akwai musnad na al-imam ahmad abu abdullahi ahmad bin muhammad bin Hambal bin hilal bin asad ash-shaybani ya rasu hijira 241 sannan akwai musnadud darimi wanda aka fi sani da sunanud darimi al-imam darimi ya rasu hijira 255 sannan akwai littafi na tara shine sunanun nasa'i al-imam an-nasa'i ya rasu hijira 303 wa'annan sune malaman littafi guda tara akwai masanidu da yawa musnad na imam ahmad ne kawai ya fice akwai musnad na abiya ala hatta al imam abu hanifa yana da musnad nashi al imam shafi'i ma yana da musnad wa ma ina zalika to haka yan shi'a suke da littattafai guda takwas akwai usulul kafi wani yace kafa kafiri kafirci wanda ya rubuta shi shine muhammad bin yaqub al-kulaini kulaini ya rasu hijira 329 sai ka lissafa ka gani tazaransa da Imam Bukhari 250 da wani abu 329 to wannan fa ne littafi mafi girma a shi'a na hadisi usulul kafi to bari yana ɗauke da hadisi kusan 19 sannan littafi na biyu wannan littafin ya kasa shi zuwa gida haka akwai usulul kafi wanda ya shafi mujalladi guda biyu bangaren aƙida akwai furu'ul kafi wanda ya shafi mujalladi guda biyar bangaren fikihu sannan akwai arrauda mujalladi ɗaya in ka haɗa shi ne yake baka mujalladi guda takwas ya yi ƙoƙarin tara wannan littafin nashi a cikin shekara ashirin littafi na biyu akwai man la faƙi na ibnu Babu al-qummi ibnu babu al-qummi ya rasu hijira 381 wanda suke masa da laƙabi suna ce masa ashehu sadu sana akwai littafi na uku tahdhibul ahkam na tusi tusi ya rasu hijira 360 sannan akwai al-istibsar al-istibsar shi tusi shi ya rubuta shi fi maktulifa min al-akhbar na tusi wayannan muhammad muhammad din su suke ce musu al-muhammaduna muhammad bin yaqub al-kulaini ibnu Babai al sai tusi tusi shi ya rubuta littattafan nan guda biyu da at-tahzib da da al to wayannan su ne littattafai umda na farko a shi'a a gidan ilimin hadisi kamar yadda ahli sunna suke da bukhari da muslim da makamantan irin nan. to abin da zai baka mamaki zan ɗauki ƙwaya ɗaya kawai daga cikinsu zan ba da misali da su sana akwai littafi na biyar alwafi na alfaidul kashani ya rasu hijira dubu ɗaya da casa'in da ɗaya sannan akwai bilharun anwar lidirar akbar jami'a wato lidirar akbar a'immatul atahar na muhammadu bakir almajlisi ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari da goma sha ɗaya sannan akwai wasa'iru shi'a ila tahsili masail shari'a na hurrul amili ya rasu hijira 1104 sannan akwai mustadrakul wasail na tabarisi sannan ya rasu hijira 1320 to nan su ne alkutubu samaniya a gurin yan shi'a wayancan hudun na farko sai wayan nan hudun na biyu shi littafin biharun alwar littafi ne da in aka jera shi daga nan shi kadai zai kai can bangon dan ya kai bolon ɗaiɗai har guda 115 shi kadai daga nan zuwa can so yana da littattafai da ya rubuta da yawa shi wannan malam kuma mutum ne muta'anniti jiddan nan gaba za ka ji irin maganganun da yake faɗa akan abubakar da umar da usman in kana ɗan izala ko ɗan wace tsiya kake ma ƙarya kake yi wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba ya yadda da musuluncinka wayannan hannun annabi suka karɓa fa aka ce ba a yadda da nasa ba kai hannun umar ka karɓa da za a yadda da nasa ke sa ni ba yadda za a yi ɗan shi a waye ya dore ni waye ce wai ya yadda da musulunci na saurare shi duk wanda suke biye da ni jayayyar da muke yi da su da ku ga duk wanda na ritsa shi na ce masa me za ka ce dangane da musuluncin abubakar da umar hmm. wallahi ba sa iya ba da amsa kai tsaye sai sun yi zagaye-zagaye sai sun zagayo sun kewayo kafin su iya ba da amsa in mutum ya ce ya yadda da musuluncinsa a babin taƙiyya sai in lizimta masa abu na biyu mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki wani in ya ce ya yadda mutanen kirki ne a babin taƙiyya sun ce to akwai tuhuma guda biyu da kuke da su kun ce sai na abakar ya kwace khilafanci sannan ya zalunci na na fadima ya hana mata gonar gadanta yanzu ya matsayin wannan tuhumar kana kanta ko ka sauka in ka ce ka sauka to dole ka fita daga shi'ar yanzu ba za ka yi shi abu wallahi ba za kuma ka kudurce wannan ba kowa ya san mutumin banza ke kwace ba mutumin kirki ba dala idan yar annabi muhammad ta cancanta a ba ta gado sai na abakar ya hana ta gado izalince ta don Allah ko a wannan zamanin ya ta cancanta a hana ta gado aka hana ta mutumin kirki da haka ko mutumin banza lazimin maganan ku dole kuna so ku lizimta mana sai mun yadda sai na abakar mutumin banza ne don mutumin banza ke kwace ba mutumin kirki ba sannan shi kilafancin nan fa ba wai sai na abakar da ya kwata ba ni da kai da muke ahli sunna da muka yadda cewa shi khalifa ne hukuncin mu fa a littattafan shi'a ba kafire ne mu yan wuta ne fa to in kai da kai yadda ka zama kafiri arni dan wuta to ina kuma ga wanda shi ya kwata kamar yadda suke faɗa ka ku buɗe idan ku da kyau wannan sako ne ga duk wani musulmi duk wani ɗan shi'a da ya ce maka ya yadda da musuluncinka in dai wannan shi'ar da ake a najeriya ce imamiya, isne a shari'a jafariya na rantse da allah ƙarya yake kuma wallahi kai in ka ce ka yadda yana kallon ka a matsayin musulmi wallahi ka yaudari kanka wanda suka karɓi musulunci hannun manzan allah suka samu gata suka mutu aka rufe su inda yake yana da alaƙa da aljanna a duniya annabi ya ce ma bai na baici wa minbari raudatun min riyadil janna wani ya ce bai yadda da musuluncin mutanen ba kai wai kana garin gombe ko yola ko najeriya wai sai ya ce ya yadda da musuluncinka saboda yaudarar kai kuma ka yadda wai ya yadda da musuluncinka a sai dai babin taƙiya yana iya faɗa maka haka wannan shi ne. yanzu bari mu ɗauki kulaini mu fara ba da misali da shi ɗaya daga cikin malamansu ana ce masa wato muhammad sadiq sadar a littafinsa a shi'a shafi na 127 da shafi na 128 yana cewa anna shi'ata wa in kanu mujtami'a ala itibaril kutub al arba yan shi'a ko da yake sun hada akan wayancan littattafai guda hudu da na faɗa na farko wa qa'ila sannan suna faɗa bi sihhati kulli ma fiha min riwayati wanda yazo ya ce maka wai yan shi'a ba su da kowane littafi sai ƙarya yake bai san abin da yake yi ba wannan littattafan guda hudu domin shi'a taka su gida biyu akwai shi'a usuliya akwai shi'a akabariya kuma waɗannan malaman da na lissafa da tsusi a da kulaini da ibnu babu al-ummi duk malamai ne al ba usuliyun ba maganan usuliyun yaushe ta fara har rigima da yaƙe-yaƙe da doke-doke da rubuta littattafai a kafarta juna an yi tsakanin shi'a usuliya da shi'a akabariya an yi wannan sannan in kana musu yanzu kafin in tashi daga karatu ka ɗauki wayar ka kai satin ka sa sahihul kafi ka gani za su fito maka da shi muhammadu al al-bahabudi ya zo ya ɗauki usulul kafin ya yi masa takriji a wanda suke kallon cewa abu sai ya inganta a shi'a za a karɓa cikin ruwaya dubu goma sha tara ya tantance ya fitar da ruwaya dubu hudu da yanka ya ce ita ta inganta shi ya sa wasu daga cikin yan shi'a suka tsine mai albarka suka ce Allah ya tsine ma bahabudi da littafinsa sai saboda ya zo ya ɗauki littafi hadisi dubu goma sha tara ya ce dubu hudu da yan kai ne suka inganta sun ce to in aka bi wannan hanyar tashi to wani hadisi da wani hadisi za a riƙe gurin bauta ma Allah ba ali ya ruguza hadisan shi yasa suka ce to shi ba habudin Allah ya tsine mai da wannan littafin nashi sai wulkafi to ka bincika yanzu zaka gani eh babu taqiqi saboda haka waye ya kai shi dai ta haqiqi da takariji har da tanshiri ma waye kai shi to ku bincika yanzu kafin in tashi ko yanzu ka sa a waye ka kai satin ka sa sahihul kafi za su turo maka sahihul kafi na bahbudi da e za ka gani to wannan shine Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi a cikin littafinsa Al-Muraja'a a rakami na 110 shafi na 370 yana cewa ahsanu ma jumi'a mafi kyawun abin da aka tara minha daga ciki sai ce al-kutubul arba wayannan littattafan guda hudu allati hiya marji'ul imamiyya fi usulihim wa furu'ihim wanda ita ce makomar 'yan shi'a imamiyya a usul ɗinsu da furu ɗinsu sai ce min as-sadr awwal tun daga zamanin farko ila haza zamani har zuwa wannan zamanin sai ce wa hiya Alkafi kafi wat tahdhib istibsar wa man la yahduhu al-faqih sai yace wa hiya mutawatiratu ne da suka zo ta hanyar tawaturi wa madaminuha maqtu'un bi sihhatiha sannan abinda ta kunsa an yi yanke cewa duk abin da ke ciki ya inganta sai ya ce wal kafi aqdamuha wa a'zamuha wa ahsanuha wa atqanuha to shi wannan usulul kafin da kaji an masa wannan yaban to shine nake so kawai in dauki wasu namuzat wasu bambance bambance sai in bada misali a kansu mu dauki wato abubuwa kamar haka a cikin littattafansu na farko ta fuskar guluwi guluwi ta fuskar gulwi yan shi'a suna da aƙidar cewa a imma isne a shari'a sun fi annabawa daraja a nan gurin na taɓa danna muryar zazzaki a fure ba. ya faɗa kuma muna da shi ya ce duk annabawan Allah da annabin Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu hadda mala'ika da buri da Israfilu da Mika'ilu ya ce mutum ɗaya ne ya fi sai da na Ali daraja shine manzon Allah ya ce amma da annabi musa da isa da nuhu da ibrahim ba su kai sai da na ali daraja ba wannan muryar zazzaki tana nan akan intanet ya faɗa sami a haman sami a hawa jahila haman jahila ha wanda ya ji ya ji abin da ya faɗa wannan maganin ya yi ta sannan a ƙarƙashin wannan abu na na farko kenan na biyu ƙudurta cewa a imma isne a shari'a ma a sume ne ba sa kuskure mu kuma a ƙidar mata sunna mutum ɗaya ne kaɗai ma a sumi a gurinmu shi ne annabi muhammad ko maganan da suke cewa ba sa kuskure ai yanzu akwai abubuwan da zan dinga fito musu da shi a littattafansu wanda na rantsi da allah ba su sani ba kuma su jira su gani a hankali a hankali a yanzu mun fito musu da ƙadiyoyi da dama akwai lokacin da na yi musu tahaddi kuma zan ƙara maimaita tahaddin a nan abu na wannan na biyu kenan muhammad rida muzaffar a littafinsa a ƙa'idul imamiyya cewa yake wani a taƙidu annal imama kan nabi mu 'yan shi'a muna cewa imami kamar annabi yake yajibu an ya kuna ma'asuman dole ya zama ma'asumin min jami'in raza'il wal fawashi daga duk abin da yake na kaskanci ne da alfasha ma da haramin hawa ma baɗin abin da yake na ɓoye da na bayyane sai ce min sun tufulati ilal mauti tun daga shekarunsa na mutuwa na yarinta har mutuwa amdan wa sahawan ba zai yi laifi da gangan mako ya rabkana barin tambaye ku annabawa na yin rabkanuwa ko ba sa yi wannan su yan shi'an in san musa ran da duk karatu ya zo kan gurin zan janyo muku hadisai na rafkanuwa a littattafanku imaman sun yi kuma annabawan sun yi zan janyo muku to kaga wajen ta'arifi kama yajibu an ya kuna ma'asumin minas sahawi, kamar yadda ya zama dole ya zama ma'asumi daga rafkanuwa wal khata'i da kuskure wa nisiya dan Allah tambaya an ce daga cikin sharaɗin imami ya zama ma'asumi kada ya zama yana mantuwa mm. wake da siffar da bai mantawa to sai suka ɗauki sifar Allah suka ba wani ɗan adam suka ce dole ɗan adam ɗin ya zama haka wanda wannan ƙur'ani za mu tambaya majalisi a littafinsa shi ma biharun anwar a mujalladi na biyar, shafi na ɗaya. cewa ya inna ashaba na imamiyya ajma'u yan shi'a imamiyya sun yi ijma'i ala ismatil a'imma alaihi salam akan isma na a'imma min adh-dhunubi as-saghira wal kabira amdan wa khata'an wa nisyanan min waqti wiladatihim ila an yalqu Allah azza wa jalla kaga ba za su yi kuskure da gangan ba ko ba za su yi laifi ta hanyar ganganci ko kuskure ba ko mantuwa to wannan sifar ta sai mu dawo babban mai gidan mu annabi Muhammad yana mantuwa ko bai yana yi wannan da nassin ƙur'ani Allah ya ce wala na li shay'in inni fa'ilun illa in yasha Allah sai ya ce wa dhkur rabbaka idza idan ka manta ka tuna Allah subhanahu wataala wanda hadisai kuma na littattafan su sai ran da wani ya zo ya masa karatun shi yasa ko ga duk wanda ya ga matsalar za ta bashi wahala sai ya ce wai ai su ba duk abin da ke littafinsu suka yarda da shi ba su ba da abin da ke littafin suka yadda da shi ba su ba wallahi duk dabara ce don su gudu kar a jarrabe su da wani abu Allah ya ce wa annabi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin sai ya ce wa in ma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'udu ba'da dhikra ma al-qawmi zalim sannan ya ce masa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa walladhi قدر wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu gusa'an ahawa sai ta sanu qur'uka fala za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa mi abinda Allah ya annabi ya manta din zai iya mantawa sannan annabi Musa Allah ya ce mana wa qala Musa li fatahu la abarau hatta abluga majma' al-bahrain aw amadiya to har yaje inda yake cewa a ara'aita id awaina ila nasitul hud ya manta annabi Musa yana manta ko bai mantuwa annabi ne ko ba annabi ba to sun ce daga cikin sharaɗin wannan ta'arifin duk duniya babu wani malamin musulunci da ya ce daga cikin sharaɗin ka zama ma'asumi shine ka zama baka mantuwa domin siffar wani ba zai manta ba wannan siffa ce kaɗai ta Allah babu wani mahaluki da ya isa ita wannan isa kan shi sannan da suka fara tafiya ba ya ce qala la tu'akhidni bima nasitu ba wala turhiqni min amri usra kenan kaga yana mantuwa da i fara sauka lokacin da qur'anin ke sauka ai waɗanda suke rayuwa da annabin da ake ce musu ahlul baiti suna tare kaga hukuncin duk da Allah i saukar a lokacin ya shafe su in ka zo ka cire su ka ce ba sa ciki sai ka kawo dalili yanzu amalar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal ya shafi mu'minan sahabbai da mu'minan ahlul bait ko sai Allah yake kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ko kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na ghufranaka rabbana wa ilaykal nafsan illa wus'aha laha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba to duk dan da yazo ya cire su ya ce ba za su yi kuskure ba ba za su yi mantuwa ba sun fita daga cikin wannan umumin to sai ya kawo mana dalili abin da suke kafa hujja da shi rabin aya ne shine inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum min waye ya faɗi wannan saboda haka waye ya ce dan an ce inna ma shi ya nuna cewa ba za su yi kuskure ba ba za su yi mantuwa ba in ka ce ba za su yi kuskure ba zai ɗauka to ba za su yi mantuwa ba ita kuma sifa ce tawa ta Allah haka suke Ta shi sa kullum muke faɗa maka ce waccan ayar abu uku aka faɗa amma da Allah ya zo magana kan sabai abu guda biyar ya faɗa yace idh shi kuma nuasa amanatin minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi? waye zai ba an kumme waliyar bida alami wai sabbita bihil aqdam abu biyar amma wannan ya sa sahabbai sun zama ma'asumai kalla wa alfu kalla wannan shine Allah ya ce mana wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya qala ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yadullu rabbi to wannan ta'arifin tun farko da kuka yi a kan imami kuka ce kar ya zama yana sahau ko haɗa'u ko mantuwa to ɗaukar sifar Allah ne a ba wani wannan sifar wallahi ba wanda yake da ita in ba Allah ba da nassan ƙur'ani Allah ne ya ce shi bai mantuwa to sai kuka zo kuka ce a ga wani ko ga wasu mutane su ma 'ya'yan adam ne dole ya zamanto ba sa mantuwa abu na uku shine guloyi wajen yadda aka halicci a imma din a wajen shi'a sana abu na hudu shine falalar ziyarar wanda ya je kabarinsu kun san akwai ruwayo a shi'a da take cewa in ka je ka ziyarci kabarin al'imam Hussein za a baka ladan kayi aikin hajji da umar haso miliyan biyu wannan magana da nake faɗa shi yasa malam albani ya ce muku yanzu wannan muƙaddima ne ka sa na ɗaya to na biyun in na zo in za mu yi amfani da projector ba sai na amfani da kwamfuta ba waya kawai in an sa projector da waya zan yi amfani daga nan duk abin da nake faɗa in na faɗa na ce sun ce za su yi to ga wanda ya ce mu kawo hujja ta littafi mutane su gani da idansu ganin annabin tsohuwa kuru-kuru sannan mu nuna mu ce to ga wani matsiyaci nan a saurare shi a jin yake faɗa gulu sana abu na biyar algulu fi sifatil a'imma guluwi akan sifa na a'imma din nan guda goma sha biyu yanzu mu ɗauki usulil kafin nan da yanzu ya buɗe masa babi ya buɗe babubbuka kamar haka ya buɗe babu fardil ta'atil a'imma babin da ke magana wajibi ne yawa su waɗannan a'imma ɗin da'a. babi na biyu shine babin fi annal a'imma hum shuhada'ullahi azza wa jalla ala khalqi su ne shaidun Allah a doron ƙasa Babu na uku babu annal a'imma humul hudatu su ne masu shiryarwa babu annal a'imma wulatu amrillahi wa khazanatu ilmi su ne masu jibintan al'amarin Allah su ne taskar Allah ke hannunsu babu annal a'imma khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardihi su ne khalifofin Allah a doron ƙasa wa abuwabuhu allati minha yu'ta sune kofar Allah da ake zuwa ta gurin su sannan babu annal a'imma nurullahi azza wa jalla sune hasken Allah babu annal a'imma hum arkanul ardi sune rukunnan ƙasa babu annal a'imma wulatu amrillahi wa humul nasul mahsudun alladhina dhakarahum Allahu azza wa jalla sune wa'anda Allah ya faɗa a Qur'ani ana musu hasada ba Allah ya ce am yahsudun nasa alama atahum Allah to sun ce sune mutanen da ake wa hasada babu annal a'imma hum alamatul lati dhakaraha Allahu azza wa jalla kitabi Allah ya ce wa alamatin wa bin najm hum to sun ce a'imma wannan wa alamat din babu annal ayatin lati dhakaraha Allahu azza wa jalla kitabihi humul a'imma babu maganan cewa ayoyin da kaga Allah ya ambata a cikin Qur'ani to a'imma sune waɗannan ayoyin babu ma farada Allahu azza wa kauni babun da ke magana abin da Allah ya farlanta da kuma manzon Allah na kasancewa tare da a'imma babu anna ahlal dhikri alladhina amara Allah al khalqa bi su'alihim fas'alu ahlal dhikri sun ce sune a'imma babu anna man wasafahu Allah ta'ala fi kitabihi bil ilm duk wanda kaga Allah ya siffanta da ilimi a cikin alqur'ani sun ce sune a'imma babu anna ar-rasikhina fil ilmi sun ce ar-rasikhuna fil ilmi sune a'imma babu annal a'imma qad utul ilma wa uthbita fi sudurihim an ba su ilimi an tabbatar da shi a cikin ƙirjinsu wannan mu kuma a gurin mu ƙarya ne Allah da ya ce bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ya kunshi duk wanda ke rayuwa tare da annabi sannan babu anna man istafahu Allah min ibadihi da ke magana wanda Allah ya zaba a cikin bayinsa wa awrathahum kitabahu ya gadar da su littafi humul a'imma kaga Allah ya ce summa awratana alkitaba alladhina istafaina to sun ce su ne a yamma babu annan ni'mata allati dhakara Allah azza wa jalla fil kitab abinda kaga wai Allah ya ambata na ni'ima a cikin su ne a yamma babu annal mutawassimina alladhina dhakarahum Allah fi kitabihum al a'imma inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin sun ce su ne a yamma babu annal a'imma ma'adun ilm wa shajaratun nubuwa wa muktalafin mala'ika cewa su ne ma'adani na ilimi su ne bishiya ta annabta sannan babu annal a'imma warasatul ilmi yarithu ba'aduhum ba'adan al'il sashi yana gadarwa da sashi ilimi sannan babu annal a'imma warithu ilman nabi wa jami'al anbiya'i wal awsiya'i alladhina min qablihim duk ilimin annabi sun gada da duk wani ilimi na wani annabi kafin ilimin annabi da duk wani wasiyi da aka taɓa kun san suna ƙarya sun ce babu wani annabi da bai da wasiyi sannan babu annal a'imma hum jami'ul kutub a wajensa a kowane littafi allati nazalat min indillahi wacce ta sauka daga gurin Allah wa annahum ya'rifunaha ala ikhtilafi alsinatiha sun santa akan sa kenan sun san a taura da injila da zabura da sufi ibrahima duk sun sani kuma a yadda aka saukar da su da hashin su babu annahu lam yajma al-qur'ana kullahu illa a'imma. ba wanda ya tara qur'ani sai su kadai wa annahum ya'lamuna ku ya'malu ya'lamuna ilmahu kullahu sun san ilimin qur'ani duka babu ma u'til a'imma min ismillahi al-a'zam babun da ke magana abinda aka ba a'imma na sunan Allah as'alismullahi al-a'zam babu ma inda aimma min ayatil anbiya'i abin da ke gurinsu na ayoyin annabawa sannan akwai babu inda al'a'imma babu fi annal a'imma yazdaduna fi lailatul juma'a suna ƙara sanin wani abu daren juma'a babu annal a'imma ya'lamuna jami'al ulumi kharajat ila al mala'ika babi ne yake magana su kutun cewa a'imma sun san duk wani ilimi da ya fito ta wajen mala'iku wal anbiya da annabawa da manzanni sannan babu annal a'imma idan sha'u an yi ya'lamu ulimu in suka so su san abu to ana sanar da su babu annal a'imma na mata mutuna babi ne sunansa kenan wayannan a'imma din sun san yaushe za su mutu ma a daidai lokacin da qur'ani yace wa mata dari sun wa mata dari sun to a'imma a cikin usulul kafi akwai wannan baban na mata mutuna wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhu kuma ba sa mutuwa ma sai san ga dama za su mutu babu annal a'imma ya'lamuna ilma ma kana babun da ke magana a imma sun san ilimin abin da ya wuce wa ma yakunu da abin da zai faru nan gaba wa annahu la yakfa alaihim shay'un kuma babu wani abu da bai koye musu dan Allah waye wani abu bai ya koye masa to gashi babu kulaini ya buɗe cikin usulul kafi cewa a imma sun san ba wani abu da ke ɓoye musu mu kuma san Allah ne kaɗai ba abin da ke ɓoye masa babu annal a'imma law sitira alaihim la kullum kullu mri'in bima lahu wa alaihi da za ka ɓoye musu ka zo da wani abu to sai sun baka labarin mai ka ɓoye musu ka zo da shi babu annal a'imma lam yaf'alu shay'an wala yaf'aluna illa bi ahadin min Allah azza wa jalla ba sa aikata wani abu sai da ainihin wato alkawari daga wajen Allah wa amrin minhum la yatajawazunahu ba ta tsallake wannan babu anna al'imma tadkhul mala'ikatu buyutuhu mala'iku na shiga gidajensu wa tata'u busutahum tana taka shimfudin su wa ta'atihim bil akhbar kuma mala'iku na zuwa su ba su labari ko wani labari suke kawo musu wallahu a'lam to wayannan wasu ne fa kaɗan daga cikin babubbukan usulul kafi ta fuskar guluwi kuma shine littafin da ya fi kowane littafi a gurinsu sannan in kana karanta littattafansu na hadisi maganan wai ko kaga ruwaya cikin usulul kafi a ce maka ta inganta ko bata inganta ba ba wai irin ya inganta bai inganta ba a sunna da ma'anar da ba a aiki da shi in hadisi bai inganta ba a'a su ya inganta a gurinsu bai inganta ba ana faɗar wannan ne domin in an samu cin karo tsakanin wannan hadisin da wannan to sai a duba yanzu a gaya za a yi tarjihi tsakanin wannan da wannan amma ba wai dan bai inganta ba yanzu a cikin isnadi in kana karatu in a littattafan sunna ne a isnadi kaga an ce maka an rajul me yake nuna maka hadisi bai inganta ba domin wannan rajulin din na kira ne malaman hadisi na buƙatar sa san waye shi amma usulul kafi kana iya ganin hadisi an rajulin kuma wallahi hadisi ya inganta kana iya ganin ruwaya a ce maka iddatun min ashabina daga wani adadi daga cikin jama'an mu sun ba da labari kuma wallahi hadisi ya inganta kana iya ganin wani a gurin su to wayannan a'imma guda goma sha biyu da ake magana mutanen kirki ne ahlul baiti ne ba su da alaka da in shi'a in shi'a ba su da alaka da sosai alaka ta biyan bukatar su da sunan san ahlul baiti kwanan nan wanda suke bibiye da mun yi magana cewa al'imamin husaini wayannan mutanen suke ƙaryar san manzan Allah da iyalan gidan annabi su suka kira shi ya je iraki suka kashe shi sannan ka koma littafin su na hajjul balaga wala za ka ga inda sai da na ali yake ta maganganu a kansu da yadda ya sha wahala a kansu yana cewa labari ya zo min kun ce wai Ali bin Abi Talib yana ƙarya yace qatalakum Allah alaman akadib wa zan wa ƙarya Allah ya tsine muku albarka har sai da ta kai sai na Ali yana cewa mutanen Muawiya da yake faɗa da su da za a yadda a yi canjin dinari da dirhami ya ɗauki mutum goma ya bayar cikin mutanen Muawiya Muawiya ba shi mutum ɗaya wallahi da zai yadda saboda ba su da amfani wannan yana cikin littattafan shi'a sai da na hasan lokacin da ya zo ya sulhu da sai namu a ya ɗauki shugabanci ya bashi cikin wanda suka ce in shi shirin su ne kuma suka kallon sai na hasan suna ce masa ya muzillil mu'minina ya wanda ya kaskantar da masu imani haka suke faɗa masa da haka suka zo suka nemi cutar da shi shi yasa da kansa ya ce ara wallahi mu'awiya ta khairin limin haula'i ya ce wallahi mu'awiya fa mun alheri akan waɗannan matara yace muna annahum li shi'a suna faɗa cewa su yan shi'a ta ne amma sai shi ibta qatali suna neman su kashe ni su kwace min kayana su yi min kara yace da na ya ce zan yi faɗa da muawiya yace wala da waɗannan mutanen su za su kama ni kuma su miƙa wa muawiya a kashe ni lami lafiya da ya yace tun da ya gano dabarar su ce sam shi yasa Muhammadu al-Hanafiya lokacin da al sai ne zai fita je Iraki da ya tare shi ce masa ya kai dan uwana ya za ka fita ka je mutanen da ka san yaudarar da suka yi wa babanka da dan uwanka ya ce wala ina jin tsoron kada halin ka ya zama halin halinka mu'in da suka wuce to wa'annan fa su ne to mutum na ɗaya shine ali bin abi talib sannan alhassan bin ali da kuma alhussein bin ali sai zairul abidina sai baƙir sai as sai kadim sai ali bin musa shine rida sai muhammad bin ali bin musa arrida sai alhadi sai al'askari sai na sha biyu shi ne wanda suke faɗa suke cewa wai mahadi tun hijira ɗari biyu da wani abu za a kashe shi suka cewa ya gudu ya ji ya shiga wani rami a iraki yana jin tsoron ka a kashe shi har yanzu ya ƙi fitowa ga iran da makaman nukiliya ga iraki tana hannunsu amma har yanzu yana jin tsoro ya ƙi fitowa da aka ga wani kogo ne haka za a je a nemo wani garjejen yaro ƙato matashi a sashi ya zo ciki bakin kogon kullum ya ihu ukuruj ajjalallahu farceka fito Allah ya gaggauta fitowarka har ya tsufa ya mutu ba zai fito ba a sake sa wani kuma wasu shi'ar ma tintin mahadinsu ya riga ya bayyana su su ita wannan imamiya isne a shari'a su ne suke jiran hanyar zai bayyana da haka za ka ji kullum a mukaddima kowa yana cewa wai ajjalallahu farjahu wai Allah ya gaggata fitowarsa kuma karya ne ba zai fito ba wallahi to daga nan a yan shiya suke ce masa almahadi mahadi al-imamu Jafaru Sadi bayan rasuwarsa sai shi'a ta kasu gida biyu sai aka samu jafariya da ismailiya shi'a jafariya ita kanta fa shi'a mai imamai guda goma sha biyu ita kanta ta kasu ya kai gida ashirin ba wannan shi'a ce sunanta kaza tana da imami goma sha biyu wannan ma shi'a ce sunanta kaza tana da imami goma sha nawa sha biyu to da aka faro lissafi al'imamu na ali hassan hussein da aka zo nan sai aka rabu Wayan nan suka zama shi'a jafariya wayan nan sai suka zama shi'a ismailiya kuma shi'a ne da haka ci gaba da tafiya sai ismailiya suka sanya imama a kan ismail ɗan Jafaru Sadi ake nassaba shi zuwa gare su da haka sai ya zamanto su nan in shi'an sun sanya imama a kan ɗan uwansa musa arrida sannan akwai kuma shi'a zaidiya wanda suka sanya khilafanci ko imama zuwa ga zaid bin ali to rikici na farko tsakanin musulmi da yan shi'a a wancan hadisin da muka kawo a baya na hadisin jibril mun faɗi shika-shikan musulunci guda biyar idan ka zo cikin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na sha tara za ka ga ya buɗe babu da a'imul islam babin da ke magana akan ginshikin musulunci ya kawo ruwaya daga abi hamda yake cewa qala buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abu nawa to bari ku ji ruwaya ta farko babu kalmar shahada a ciki alami sai ya ce ala salati was zakati was sawmi wal hajji wal wilaya wal me wilaya kenan yadda da su mutanen nan guda goma sha biyu da muka faɗa ka yadda cewa su Allah ya naɗa za su yi shugabanci bayan annabi ɗaya ne daga cikin wannan abin da aka gina musulunci a kan shi sannan ruwayar abin da ta ce wa walam yunada bi shay'in ba a yi kira da wani abu mafi muhimmanci ba a musulunci kama nudiya bil wilaya kenan yanzu da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da wilaya wanne yafi muhimmanci wilaya kar wani ya zo ya ce muku cikin wannan suke cewa su ya inganta wannan ruwayar da na ja in ka tafi mir'atul uqul na shi Muhammad al al-Majlisi a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da ɗaya ya ce wannan ruwayar ta inganta to in ka zo in baka sani ba in ka ca yan shi'a ba su yadda da kalmar shahada ma sai je su ɗauko maka usulul kafi to ba wannan ruwayar ce kaɗai. ruwayar ta zo daga ajalan daga abi sali yake cewa au auƙifni ya samu al-imamu Ja'far Sadiq yace tsayar da ni ala hududul imani akan hudud na imani qala sai yace shahadatu an la ilaha illallah kun ga waccan ruwaya ta farko babu ku mm. yanzu wannan ruwaya ta biyu akwai me shi yasa wanda suke saurin cewa yan shi'a ba su yadda da cewa kalmar shahada tana ciki ba to kai hankali za su haƙaɗa maka tarko yanzu in jayayya ake da zarar sun ɗauko usulin kafin sun ce ka ce ba mu yadda da shi ba ka mana sharri shi mun yadda da shi yanzu an samu matsala ko ba samu ba abin da suka yi ga nan wajen sai suka ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah yanzu a nan gurin mun samu nawa ɗaya ko sannan bi ma ja a bihi min indillahi kai ikirari da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah sannan sai wa salawatul khams sallolai guda biyar ko wancan wani iqraru ma ja bihi min indillahi ya shiga cikin shaidawa da da bauta shaidawa da gaskiya da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah da manzancin annabi sai sallah sannan sai ba da zakka sai azumin watan ramadana mun samu nawa yanzu biyar mun samu nawa shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da manzancin annabi ɗaya kenan ku sallah zakka azumi aikin hajji mun samu nawa sannan sai wa walayatu waliyina wa adawata aduwina mun samu nawa yanzu shida wannan wulayar ka yadda da ita ka jibinci ka yadda da wannan wulayar da kuma gaba to wannan yana daga ciki sannan wadda hulu ma as-sadiqina da kuma shiga tare da masu gaskiya ita ma wannan riwayar ta inganta majalisi ya faɗa a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da ɗaya don suna babi ɗaya ne ya ce ruwaya ce da ta inganta kada wani ya zo ya ce muku a'a ai su sai abu ya da haka yanzu idan ka lissafa a babin buniyar islamu ala hamsin yanzu a gurin yan shi an gina musulunci akan abu nawa shida shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko da manzancin annabi shine ɗaya sallah zakka azumi aikin hajji sai kuma mai wulaya to ita wannan wulayar kamar yadda za ka ji wallahi ko ka yadda da kalmar shahada ka yi sallah ka yi azumi ka yi aikin hajji ka yi ba da zakka idan ba ka yadda da ita ba a gurinsa kai kafiri ne arni Wani wannan haka yake rubuta a littattafan shi'a da ya zo daga zurara an abi jafarin kala yace buniyal islamu ala a ashiya ka ganin sai kawo ala salati waz zakati wal hajji wa sawmi sai yace wal wilaya zurara sai zurara ya ce qultu sai ce wa ayu shay'in min dalika afdal to cikin waɗannan guda biyar din wanne ne yafi wani fa qala sai yace al wilayatu afdalu wilaya tafi li'annaha miftahuhunna domin ita ce mabudin su kenan tunda ita ce mabudi ba za a karɓi kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da aikin hajji ba sai da wa sannan sai ya ce walwali huwa dalilu alaihin na qultu sai nace sun alladhi har ya je inda yake cewa amma law anna rajulan da a ce za a samu wani mutum qama laylahu ya tsaya ya dinga tsayuwar dare wa sama naharahu ya dinga azamin nafila da rana wa tasaddaqa bi jami'i malihi duk abin da ka mallaka da dukiya ka kai sadaka da shi wa hajja jami'i da hari kai aikin hajji duk tsawon zamaninka walam ya walayata waliyillahi fa waliyahu in dai baka san wannan wulaya da baka lizimce ta wa yakunu wa yakuna jami'u a'malihi bi dalalatihi ilayhi duk aikin da zaka yi zamanto imami ne zai nuna maka ga yadda zaka yi sai ya ce ma kana alallahi azza wa jalla haqqun fi sawabihi to idan an je lahira baka cancanta Allah ya baka lada ma wala kana min ahlil imani kuma baka cikin ma'abuta imani thumma qala ulaika almuhsinuna minhum yadkhulun yadkhuluhum Allahu aljanna bi fadlihi ɗaya daga cikin malaman su Ali Kashiful Gidai a littafin su aslul shi'a wa usuliha cewa yayi inna shi'ata zadu fi arkanin islami rukunan akar da kan shi 'yan shi'a sun kala wani rukuni cikin rukunan musulunci sai ya ce wa huwal imama shine imama to wannan imama ita ce tun a shika-shikan musulunci ta raba musulmi da in shi'a kuma ba ran da za su dawo ɗai sai sun ce wannan abin da suka ƙara ƙarya ne sun cire shi daga ciki amma matuƙar wannan yana ciki suna kallon cewa wanda ya ƙwata ma wanda ya yadda da ba a yi ƙwace ma makafiri ne ballantana wanda ya ƙwata kuma ka ce za ka yadda to wannan ta fuskar usu shika-shikan musulunci kenan mu dawo ta fuskar rukunnan imani idan muka dawo ta fuskar rukunnan imani guda shida mu rukunnan imanin mu qur'ani ya ambace su a dunkule ya ce ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi da yake nan ko wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi nawa wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida aya suratul baqara ta ce al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiy tana faɗar biyar a jere malamai suka ce me yasa ba a faɗi ƙaddara ba saboda imaninka da Allah tun farko yana da alaƙa da imani da ƙaddara. tare da ita ma Allah ya ambace ta a cikin ƙur'ani gurare daban-daban irin su inna kulla shay'in bi biqadar to rukunnan imani ko usul na imani a gurin in shi'a guda biyar ne na farko akwai abin da suke ce masa at-tauhidu in ka ji at-tauhidu kar ɗauka wai da ma'anan kaɗai ta Allah a'a duk sifar da Allah ya tabbatar wa kansa a kore ta shine at-tauhidu na biyu akwai annubuwa. sannan na uku akwai almi'ad sannan akwai al'adulul ilahi sannan akwai al'imama kuma kaga imama ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa sannan ɗaya ne daga cikin usul na imani guda biyar a gurinsu ta shiga can ta shiga mai ta shiga nan to duk ko abin da aka ce maka usul ne na imani rukuni ne idan ka yarda da guda hudu in biyar ne baka yadda da ɗaya ba to yadda da hudu ba zai maka amfani ba so duk wanda ke tunanin ya kamata ya haɗa kai da 'yan shi'a a matsayin musulmi to farko tukunna ka fara sauke su daga wannan aƙidar ta wannan aƙidar da ta gino a kansu amma matukar suna kan wannan to sai dai fa musulunci musulmi su addinin su daban 'yan shi'a su addinin su daban dan tun asos na addinin dama ba haɗu ba musulmi sun yi nan su ma sun yi mai sun yi nan abu na farko matsayin wannan imama mun faɗa mun ce daidai take da annabta wanda sun ce mansubi ne ilahi Allah ne ke naɗawa ali kashiful gida'i ya faɗa a asali shi abu usuliha na biyu annaha a'azamu wa ajallu min an-nubuwa ni'matullahi al-jazairi ya ce al-imama al-amma allati fawqa darajati an-nubuwati war-risala sannan na uku a zama ma ba'a sallahu bihi nabiyahu ita ce abin da yafi komai girma wanda Allah ya aiko annabi da shi sannan na hudu kasancewarta tana daga cikin rukunai na musulunci balma duk tafi su girma kamar yadda muka karanto mufid ya faɗa wanda ya nakalto daga biharun anwar na majalisi a cikin littafinsa ko majalisi ya nakalto a eh, majalisi ya kawo a biharun anwar a mujalladi na ashirin da uku a shafi na da ya ce ittafaqatul imamiya. yan shi'a imamiya sun haɗu A anna man ankara imamata ahadin min aimma wannan tsarin da suka yi suka ce Allah ne ya nada to in ka ce baka yadda da wannan tsarin ba wajahada ma aujabahu Allah ta'ala lahu min fard ta'a kai musun abin da Allah ya wajabta na cewa waɗannan mutanen su za a bi sai ya ce fahuwa kafirun dalun mustahiqqun lilkulu da finnari ya yace kai kafiri ne arne ne kuma ka cancanta idan an je lahira sai ka shiga wuta yanzu in za ka yi alula mai kake in ka zo kafa shafa kake ko wankewa kake wankewa kake to bari ka ji hadisi a cikin usulul kafi kuma majalisi ya faɗa cewa ya inganta ko ba habudi daga muhammad bin marwan ya ce al'imamu jafar sadiq ya ce innahu ya ati alar rajuli ana iya samun ya zuwa mutum sittuna wa saba'una sana kana iya shekara sittin ko saba'in kana bauta ma Allah sai ya ce ma ƙabilallahu minhu salatan amma Allah bai karɓi sallaka ba ka yi shekara sittin saba'in kana sallar Allah ya ƙi karɓa ƙultu sai na ce masa wa kaifa za to ya hakan zai faru a ce mutum ya shekara 60 ko 70 yana bauta ma Allah amma Allah ya ki karba ƙala sai ce li annahu yaghsilu ma amara Allah bi yi. domin kana wanke inda Allah ya ce yi shafa ne kenan yanzu a aqidar su duk wanda ya zo alwala me ya kamata yi idan kai wanke ƙafarka ka zo kai sallah a gurinsa Allah zai karɓi sallaka ba zai karɓa ba ko shekara nawa kai kana bauta ma Allah Allah ba zai taba karba ba wannan yana cikin usulul kadi. ga wannan riwayar da na yi musu tahaddi na ce in sun isa su zo su fassara ta da ruwayin ahalin baiti da matsa ta yi matsa wallahi malam sun yadda ba su da fassararta sai komawa maganganun tabi'ai suka yi don su iya fassara riwayar mu dama Allah ya taimake mu maratibu na fassara ƙur'ani a gurinmu ƙur'ani ya fassara ƙur'ani sai sunnar manzan Allah sai sahabban annabi sai ɗalibansu su ne tabi'a sai tabi'u tabi'ina sannan sai fassara alƙur'ani da lugar larabci ingantacciya ga ruwayar da ta zo cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da ainihin wato hudu ɗari hudu da sittin da biyar daga abi abdullahi ƙale yake cewa inna jabra'il نزل على محمد ملائكة جبريل يا ذو وجم من ذن الله فقال له يا محمد سيتي مس يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة الله ينا مك بشارة هذا أحيفم مك وندا تبنغلنا أنا فاطمة أما تقتله أمتك من بعدك الأمة كذا تكشش باينك فقال سيتي يا جبرائيل وعلى رب السلام ka ce ubangiji na ina gaida shi la hajata li fi mauludun yuladu min fatima taqtuluhu ummati min ba'di wai sai manzon Allah ya ce bai da buƙatar dan da al'umma shi za ta kashe bayan shi fa'araja sai mala'ika jibril ya hau sama thumma habada sannan ya sako da ya ƙara dawowa ya ƙara faɗawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama irin wannan sai manzan Allah ya ƙara ba shi amsa irin wannan sai ya sake komawa sai ya dawo da ya dawo sai ce ya muhammad inna rabbaka yuqriuka salam Allah yana gaida kai wa yubashshiruka bi annahu ja'ilun fi dhurriyyatihi al-imama to amma yanzu ana maka bishara za a sanya imama a cikin zuriyar shi wal walaya wal wasiya da wulaya da wasiya fa qala wai lokacin ne manzon Allah ya ce to raditu na yadda amma farko fa annabi ya ce bai da buƙatar al-imamu sani inda za a kashe shi amma yanzu da aka ce za a sanya imama da wasiya sai manzon Allah ya ci ya yadda sai yake cewa thumma wato arsala ila fatima ta sannan Allah ya sake aika mala'ika wajen na fatima sai dai ya ce bashiru ne bi maulidin yuladu laki Allah ya ce in zo in miki bishara da ɗan da zaki haifa taqtuluhu ummati min ba'adi al'umma ta za ta kashe shi a bayanki fa arsalat ilaihi taktuluhu ummati min ba'di al'umma ta za ta kashe shi a bayana sai na na Fatima ita ma ta aika ta ce la hajata li fi mauludin taktuluhu ummati min ba'dika banda buƙatar ɗan da zan haifa al'ummarka ta kashe shi bayanka fa arsala ilaiha anna Allah ja'ala fi dhurriyyatihi al-imama wal walaya wal wasiyya sai Allah ya aiko mata cewa to ai an sanya a zuriyarsa za a samu imama da wasiya da wulaya fa arsala sai na na Fatima ta aika ta ce inni qad raditu to na yadda to daga nan fa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan sai na na Fatima ta dauki cikin al-Imam Husaini tana ba me kurhan mu a tafsirin ahlus sunna ana fassara kurhan da mashakka ne to bari ka ji tafsirin shi'a wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahar hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina min qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka har zuwa ƙarshe qala sai suke cewa walam yurda da haka alwaye suka ce ba a taɓa samun wata mata a duniya ba da ta ɗauki cikin ɗa ba ta son ɗan sai na na fatima haka ya zo a ruwa su kenan ba a taɓa samun wata mata a duniya ba da ta ɗauki cikin ɗan da ba ta son ta ɗauki cikin shi shi ne ma'anan hamalatu ummuhu hukuran wa wada'atuhu ta ɗauki cikin ba ta son shi amma haka ta ɗauki cikin shi kaga da farko an zo an ce ana musu bishara suka ce ba sa buƙatar me al'imamu sai Husaini to yana nan ina tattara abubuwa sukar da 'yan shi'a suka yi ma'ahalul baita a littattafansu a littattafan 'yan shi'a ne za ka ga an ce masu na alisauro inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma ba'udatan din sai ce shine na ali wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard sai ce maka sai na ali wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidha min al-jibali buyutan sai ce sai sayyidina ali shine kudan zama wallahi yana nan a littattafan su gudan zama kuma duk da haka su in sun faɗi haka a janabinsu a ce ma sai da na ali sauro wannan ba cin mutuncin sai da na ali aka yi ba girmama shi aka yi mutuncinsa ne a ce masa dabbatul ardi wannan ba a ci mutuncin sai da na ali ba mutunta shi ne a ce masa shi ne kudan zuma to wannan ba a ci mutuncinsa ba girmama shi aka yi wannan yana nan a littattafansu saboda haka a littattafansu ne za ka samu a ce maka a usulul kafi wai lokacin da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai na na Fatima wannan mamar annabi Aminatu wai babu nonon da za ta shayar da shi wai sai aka ɗauka aka kai ma Abu ɗalib. wai Abu ɗalib nonon shi ya dinga ba annabi yana sha wallahi yana rubuta a littafin usulul kafi nonon shi wai Allah ya tsoro da nono a jikin shi ya ba annabi ya dinga sha ba shi bane wani a cikin su da na zo na kawo wannan ruwayan ya zo zai min raddi ya ga ana labanul fahal bai san a istilahin malaman fiƙi ba mai labanul fahal sai ya zo ya ce to aini jahili ne ban gane fiƙihun musulunci ba ma ga labanul fahal ana nufin a musulunci wai ƙato yana iya nono ya yi ta kawowa na ce to ya zo yana cewa kuma ni jahili ne ba alhali bai ma gane istilahin malamai mai suke nufi da labanul fahad kuma a littafin shi ma usulul kafi an buɗe babi akan labanul fahad ba shi bane abin da ake magana to wannan ruwayar akwai ta cikin usulul kafi cewa abu ɗalib shi ya fara shayar da manzan Allah nono har zuwa lokacin da halimatu sa'adiyya ta bayyana sana aka miƙa shi hannun ta ci gaba da shayar wannan ruwaya tana nan a cikin littattafansu to bari ba da wasu misalai kamar guda 25 saboda lokacin da malam ya bada yanzu faɗin Allah wala a ahidna ila adama min qablu mun yi wa annabi adam wasiya fa sai ya bar abin da aka masa wasiya walam najid lahu azama ya zo cikin babu fihi nukatun wa nutfun min at-tanzil fil wilaya da suka kawo ruwaya daga mufaddal bin sali an jabir an abi abdullahi fi qaulillahi azza wa jalla wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam nazid lahu adama qala sai suke cewa ahidna ilayhi mun yi wa annabi adamu wasiya ne fi muhammadin wal a'imma min ba'di wai akan annabi ne da a'imma dinnan aka yi ma annabi adamu wasiya da haka fataraka shine ma'anan fanasiya sai ya bar wannan umarnin walam yakul lahu azmun bai zama yana da ƙarfin himma ba annahum kaza haka za cewa haka suke suka ce wa inna ma summiya ulul azmi ulul azmi li'annahu ahida ilaihim wai an annabawa da aka kira ulul azmi din nan wai an kira su da wannan ne saboda an musu wasiya fi muhammadin wal ausiya min ba'dihi akan annabi da kuma wa'annan a'imma din da wasiyai wal mahadi wasiratihi wa ajma'a azmuhum ala anna dhalika kadhalika wal iqrar bi to yadda da wannan da suka yi wai shine dalilin da yasa suka zama ulul azmi min ar wannan ita ce namusa na farko yadda suke kawo tafsiri a wannan littafin nasu na usulul kafi matsala ta a ƙarƙashin wannan daga abdullahi bin sinanin suka kawo cikin faɗin allah walaƙad ahidna ila adama min qabl kalimatin fi muhammadin وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم وهي إتتي وصية دعاك مساء دعاك فنسي هكذا والله نزلت على محمد سيمنتا سكتي سلن إلى الله هكا آية ننتسوكا وسنة سكتوا هذا القرآن سكت شري أما ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسيكو ولم نجد له أدما بهكا يكي أتكين قرآني ما سنتي تو يد آية تكي min qablu kalimatin fi muhammadin wa ali wa fatima wal hasan wal husaini wal a'imma min dhurriyyatihi fa nasiya sai annabi adamu ibar wannan da sabai suka zo hada qur'ani sai suka cire wannan suka kisa wannan kenan abu na biyu riwayar da ta zo daga salim al-hannad yake cewa na cewa abu jafar ba ni labari dangane da fadin Allah ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundiri bilisanin arabiyyin mubin ko kun san me suka ce nazala bihi me bihi me ruhul amin sai suka ce nazala bihi ruhul amin din nan shine yana nufin hiyal wilayati li amiril mu'minina ita ce nazala bihi da na ali shine nazala bihi ruhul amin shine abinda mala'ika isa ko da shi na uku إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها المين إنه كان بلوما جهولا سكت أمانة داك بجرو وسميلك السيد دواء سكت إدوكا هي ولاية أمير المؤمنين إتتي ولاية سيدنا علي نهدو فإن الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم المين أمن وهم موتدون سيسكتي wato walam yalbisu imanahum bi zulmin qala bima jaa bihi muhammadu min walayati basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba shine abinda annabi zo da shi na walayar sayyidina ali walam yaktalituha bi wulayati fulanin wa fulanin humul mulabbasu bi zulm wane da wane ɗin nan ibara ce da suke baɗatta akan abubakar da umar naka abubakar da umar su ne waɗanda suka cakuɗa imaninsu dawa da zalunci baka takuɗa imaninka da zalunci ba shine baka yadda da shugabancinsu ba shine walam yalbisu imanahum bi zulmin na biyar riwayar da ta zo daga al-Husayn bin Nu'aym as-Saffa as-Sahab yace na tambayi Abu Abdullahi dangane na faɗin Allah ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum me fa sai yace arafa Allah imanahu Allah ya san imanin mutane ne bi walayatina da wulayar mu wa kufurhum biha yawma akhadha alaihim almithaqa fi sulbi adam wa hum da kuma kafircewa mutane tun lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari muna tsatsan annabi adam da haka huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wanda bai yarda da wannan wulayar ba wa minkum mu'min shine wanda yarda da wannan wa wulayar na shida faɗin Allah ta'ala cewa walau annahum aqamat tawrata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim qala suka ce ita ce alwilaya inda an yi imani da ita na bakwai abin da ya zo daga abdullahi bin kasir wajen faɗin allah ta'ala amma ya tasa'aluna anin nabi'il azim kun san me suka fassara da annabi'ul azim sai suka ce alwalaya ita ce wilaya wa sa'altuhu an qawlihi hunalika alwalayatu lillahi alhaq wannan shine na tarar wayar da ta zo an idris bin abdullahi an abi abdullahi ya yace sa'altuhu an tafsir hadhihi al na tambaye shi menene tafsirin wannan ayar ma kun fi sakar me ya sanya ku cikin wuta qalu lam nakum me ake nufi ba mu kasance masu yin sallah ba ai sallah sananniya ko sai suka ce ana biha abinda ake nufi da ita lam nakum min atba'il a'imma alladhina qala Allahu tabaraka wa ta'ala fihim was-sabiquna sabiqun da haka ba wai bin a'imma ba fa ba wai yin sallah ba a'a in baka ba a imma ba shine walam nakum minal musalli ba ma ciki kuma wannan fa tafsirin a rubuce ke fa a littafi ba an rubuta na goma ruwayar da ta zo daga abi jafar wanda suka kawo a faɗin Allah wa Allah wastaqamu ala tariqati la'asqinahum ma an gadaka sai suka ce ya ya ce la ashrabna qulubuhum al-imana wa tariqa hanyar da ake magana hiya wilayatu ali bin abi talib wal ausiya ita ce yadda da wulayar sayyidina ali da wayannan mutum guda goma sha na goma sha ɗaya ita ce ruwayar da ta zo daga muhammad bin muslim ya ce na tambayi al'imamu jafaru sadi dangane da faɗin allah ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah thumma menene ma'anan inna ladina qalu rabbuna allah ai ya kunshi kalmar shahada ko thumma istaqamu ya ƙunshi duk aikin musulunci gaba ɗaya to sai suka ce wai abu abdullahi ya ce istaqamu alal a'imma wahidan da wahidin kai yadda da imamanci kai barin faɗa maka ba hatta fa inna iddatash shuhuri inda lahi na ashara shaharan fi kitabillahi wallahi sai su ce isna ashara shaharan ne imaman nan guda goma sha biyu minha arba'atun hurum a ciki akwai guda hudu sai su cire maka sai su ce shine sayyidina ali da alhassan da alhusaini da na ne sune ha arba'atun hurum wallahi wannan rubuce yake a littafin su a littafin shi'a saboda duk wanda wallahi ba wanda ya isa ya kira taro ya ce wai an kira taro da musulmi da yan shi'a wai ya kira no ya ce in zo gurin to me zan ba ba abin da zan ba sai dai ka je ka samu wanda bai san su ba sai ka kira shi wannan taron ba wani wanda zai zo yi wani ɗin ƙarya ya zo yana zazzara idan ƙarya in yadda da wannan naɗin nashi ba zai taɓa yiwa ba ruwayar da ta zo daga abi hamsa qul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa thulatha thumma mi an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru sai suka ce inna ma a'idukum bi wilayati ali bin abi talib ina muku wa'azi ne da wilayar sayyidina ali na sha uku abin da ya zo cikin fadin Allah ta'ala cewa innal ladina amanu wadda ta zo daga abdullahi bin kathirin suka ce ya ce alimamu imamu Ja'far Sadiq innal ladina amanu wanda suka yi imani sun makafaru sannan suka kafirce ko sun mazdadu me sannan suka ƙara kafirci lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubarsu ba sai suka ce nazalat fi fulanin wa fulanin wa fulani wannan ibara ce suna nufin abubakar da umar da usman fulanun sai suka ce amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallama fi awwal sun yi imani da annabi a farkon al'amari summa kafaru wa kafaru haythu uridat alaihim sai suka kafirce lokacin da aka bujiro musu da wannan wulayar summa amanu bil bai'ati li amir al musa hina qala nabi lokacin da annabi yace man kuntu maulahu fa hada maulahu wannan hadisin yana daga cikin abin da suke ta jujjuyawa sun ɗauki muguwar fassara sun ba shi maula da ma'anan shugaba wanda maula tana nufin masoyi ne ba ma'anan shugaba ma to wai lokacin da annabi ya ce haka sun ma'amanu bil bai'ati li amiril mu'minina sun kafaru haithu mada rasulullahi da annabi ya bar duniya sai suka zama kafirai falam yaqiru bil bai'ati basu yadda da bai'a ba ga sayyidina ali sun mazdadu kufuran bi akadhihim man bay'ahu bil bai'ati sannan suka ƙara kafirci duk wanda yawa sai ta yadda su suka ainihin wato a su suka mu baya'ar. sai ya ce fa haula lam yabqa fihim min al islam min al iman shay'un wa'annan mutanen ba wani abu na imani ne tattare da su to wanda yake rubuta a littafin shi yace Abubakar da Umar da Usman ba su da tasararin imani kaga ya zo yana fassara walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kafircin yace maka shine Abubakar fasikanci yace Umar isyan yace saban Allah shine Usman haka fa yake rubuta a littattafansa ba na goma sha hudu abin da ya zo innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda sai suka ce fulanin wa fulanin wa fulanin su ne irtaddu sun yi ridda bayan suna da imani na goma sha biyar wayar da ya zo dangane da faɗin Allah ta'ala rabbi gifirli wali walidai wali man da khala baiti ya mu'minin ya'ani suka ce alwalaya wanda ya da wannan walaya shine rabbi gifirli wali man da khala min kaga ana magana annabi nuhu ne fa to wai shine wali man da khala baiti ya mu'minin shine kuma kuma fasirin walaya man da khala fil walayati dakhala fi baitil anbiya'i in dai ka shiga cikin wannan walaya to ka shiga ɗakin annaba qawluhu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tatheera ya'ani al a'imma wa walayatuhum man dakhala fiha dakhala fi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam na in ka yadda da imama kai ma kana cikin ahlul baiti ka shiga ciki na sha shida ruwayar da ya zo a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala shine fastasik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim qala sun ci innaka ala walayati ali wai annabin ma shi kanshi yana kan wulayar na ali wannan suke biye da ni na nuna musu littafin wato a i'tiqadul mala'ika bi imamiha ali wallahi sun ci har manzon Allah sai an tsayar da shi wannan imamancin an mai tambaya akan shi ƙarƙashin waqifuhum innahum me wallahi sun ci har annabi da duk annabawan Allah sai an tsayar da su gobe alkiyama an musu tambaya akan wannan imamanci haka suka faɗa sannan na goma sha bakwai abin da suka faɗa shine annal ayatin lati zakaraha Allah azza wa jalla fi kitabihum al-a'imma sannan na gaba ruwaya da ta zo daga abi hamza qultu lahu nace masa ju'iltu fidaka inna shi'ata yas'aluna naka an tafsir hadhihi al-aya mun kawo wannan na ashirin shine wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta idan kai shirka sai suka ce la in asharakta la yahbatanna amaluka qala ya ani abin da yake nufi in asharakta fi walayati ali bin abi talib in kai musharaka da wani cikin wulayar ali bin abi talib to la yahbatanna amaluka Allah sai ya lalata aikinka na gaba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna min ya'ani annahu la yaghfiru liman yakfuru bi wilayati ali Allah ba zai gafarta ma duk wanda ya kafirce wilayar sayyidina ali ba amma wa yaghfiru ma duna zalika ya'ani liman wala aliyan in kadib in ta sayyidina ali shine ma duna zalika wannan ya zo cikin tafsirin safi da tafsirin sakalaini da makamantansu na gaba shine maganan cewa walillahi al-asma'ul husna fa da uhu sun ce a imma dinnan sune asma'ul lahil husna fada'uhu biha ka roƙe su da shi wannan ya zo cikin tafsirin ayyashi kai hatta alif lamin zalikal kitabu la raiba fihi sun ce alkitabul ladhi la raiba fihi huwa ali bin abi talib wallahi wannan rubuce ki a tafsirin kuma wannan abin kai magana ka ce ba daidai bane su daki teburi su ce Allah ya kashe su kai dinnan makin ahlul baitin na gaba wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan mai qala yace ya ani wilayatu amiril mu'minina shine wanda shine an zikiri din in baka yarda da wilaya sai na ali ba to Allah sa ya hada ka da kunci a rayuwa qultu sai nace wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ama yace ya ani a'amal basir fil akhirah a'amal qalbi fid duniya an wilayatu amiril mu'minina haka suke faɗa da haka da wannan wilayar in kana so kai bahasi akan aqidar shi'a zagin sahabbai da kuke jin ana ta magana Don galibinmu in za mu yi magana akan aƙidar shi'a to mukan yi tarkizi a kan matsalar sahabbai ne hmm. to matsalar sahabbai ku sani wallahi ba shi ne usul na aƙidar shi'a kaga wannan imamancin to dole kai bincike ka san ta ina zaka rubuta shi sahabbai da ka ji sun ce sun kafarta duk wanda kaga sun zaga sun kafarta shi saboda wannan wulayen kuma kaga dalilin ta yasa suke fassara Qur'ani haka dalilin ta ne yasa suka ce ƙur'ani an rage wani abu an ƙara wani abu wanda wallahi inda da projecto da mu amfani sai na nuna maka malaman shi'a kana kallon su da ido suna magana suna ce maka wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi ba daidai yake ba an ƙara wani abu an rage wani abu irin su abdulhalim al-gazi suna nan irin su wasu ƙushin mari suna nan irin su aliyu kaurani suna nan cewa ma yake wai ka kira Allah ka kira sunan sayyidina Ali wai ya ya Ali bila ya Allah shirkun eh? in dai zaka kira sunan sayyidina Ali baka hada da sunan sunan Allah baka hada da sunan sayyidina Ali ka kira ba shirka ne kwanan nan yazo yake cewa wannan ayar ta inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza wai nan inda ka ganta a Qur'ani ba nan ya kamata a dora ta ba maqiya ahlul bait ne suka zo suka sata a gurin wayannan su ne wadaka ka shiga taitayinka da aƙidar shi'a yawa aƙida ce da ta sadama da musulunci wadaka wannan wannan ne na ɗaya duk lokacin da Allah ya ara mana lokaci ku jira zan dawo garin nan zan yi kwana bakwai za mu yi daurori kuma za mu yi lakcoci kuma za mu yi wa maza kuma za mu yi mata kuma duk lakcar da za mu yi akan shi a za mu yi wallahi wannan shi abin da zai kawo mu Allah ya sa ruwan sama ya daga tukunna kuwa ya je wanda ya noma ya girbi amfanin gonansa za mu dawo Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alam bai da mata ne wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yan uwa kamar yadda dama ɗazu muka yi magana da shi malam ahmad muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu karshen wannan wannan lacca wanda malam ya mata take da bambanci mai nisa alfarku shasi baina islami ahli sunnati wa islami shi'a bambanci mai nisa tsakanin musulunci namu na ahalus sunna da kuma musuluncin 'yan shi'a na ga kowa nan aka tsaya ka fahimci bambancin ko ba haka ba yawwa wa huma wa bainal wahyi baunun sata'lamuhu idza taha qara'ata ka fahimci bambancin da yake tsakani tun daga nan hadisin farko da malam ya ja na rukunan musulunci da kuma wato rukunan imani ya nuna mana irin yadda su suka ƙara abin da kwata-kwata Allah bai ƙara ba manzan Allah bai ƙara ba kuma suka ce shi ne asalin ƙofa ta farko wanda in ba ka yadda da shi ba to kawai kai ba musulmi ba ne a gurin 'yan shi'a saboda haka wannan wilaya in ba ka yadda da ita ba to kai ba musulmi ba ne to mu kuma a cikin ƙa'idojinmu na musulunci babu wata walaya ko wilaya babu wani abu wanda muka sani dangane da wannan kalifancin sayyidina abubakar da umar da usman da aliyu dukkansu mun yarda da su sun yi khalifanci kuma kowa ya yi abin da zai iya daidai gwargwadon iyawarsa kusakuran da suka yi a matsayinsu na 'yan adam muna addu'a Allah ya fi musu daidai ɗinsu wanda ita ne tafi daidai kuma tafi yawa muna addu'a Allah ya karɓa musu rigima kuma da ta shiga tsakaninsu wanda har ta kai aka samu wasu ɓangarori sun yi faɗa da junansu wannan ƙaddar Allah wa masha a fa'ala ba yadda ka iya ba yadda za ka yi dole sai wannan abu ya faru saboda kafin faruwarsa Allah ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ishara akan waɗannan abubuwa za su faru hadisai ingantattu sun tabbata ba ma a littattafan mun ahli sunna ba hatta a littattafan a cewa waɗannan abubuwan manzon Allah ya yi ishara zuwa gare su cewa za su faru so don haka mu wannan ba muhallin bincike bane ma'ana rigima bane mu da wasu a kai mun yadda da abubuwan da suka faru kuma mun yi imani babu yadda muka iya kuma waɗannan mutanen mutanen arziki ne ba yadda za ka yi ka sauke su daga mizani na adalci da kuma kasancewar su mutanen kirki to saboda haka kamar yadda malam ya faɗa wannan albarikatul inzar ce wato walƙiya ce ta firgitarwa da razanarwa da kuma nusarwa an maka walƙiya ne don ka shiga taitayinka in dai kai ɗan shi'a ne wanda kake neman daidai tsakaninka da Allah to ga malam ya kawo matsaloli daga zamansa zuwa yanzu ya kawo matsala ɗai ɗai ɗai ɗai ta fi guda ɗari ta fi guda ɗari duk wacce ka ji baka yarda da ita ba malam yana nan daga nan har zuwa gobe da safe ka zo zai baka amsa insha Allahu ta'ala kowane ne kai to saboda haka babu wani abu a cikin wannan illa kawai kokarin jawo hankali da kokarin nuna wa waɗannan mutane cewa abin da suke kai ba daidai bane kuma su ji tsoron Allah wanda duk yake neman gaskiya ya dawo ai yan shi'a da yawa a duniya sun kana wannan tafarkin ba tafarki ba ne na daidai kuma sun watsar da su kuma sun yi rubuce rubuce kai hatta daga cikin malaman su sun yi rubuce rubuce sun tona musu asiri akwai waɗanda suna nan ma a cikin shi'ar amma suna nan suna ta musu raddi akan cewa waɗannan abubuwan da duk suke kawa wallahi duka ƙarya ne har kuma suna nan a shi'ar ba su fita ba to balantana mu ahali suna wanda dama tsakaninmu da ku kamar tsakanin gabar da yamma ne saboda haka muna godiya malam Allah ya saka da alheri ba ta'aliki za mu yi ba dama mun ce wannan karatun baya buƙatar ta'aliki la ya hataju ila ta'alik in ba haka ba ƙarshen ta sai a ƙara ballo wani likin kuma da malam zai tafi ya bar mu mu kasa liƙe shi ko ba haka bane to saboda haka mu bar malam da sa yadda ya yi shi haka ya yi shi wanda duk ya zube masa ba to ga malam dai gashi e eh, kai dai ka ji zaki ne na sunnar manzon Allah kuma ina jin ko a cikin namun dawa ba kowa ne ne yake tunkarar zaki ba ko akwai dabba da take tunkara zaki to balantana a cikin mutane to bismillah an kana ga zaka yi musadama da hito ka zo ku buga na fata an fahimta Allah ya sa mu dace Allah kuma ya mana muwafaka wannan ita ce lacca ta farko kamar yadda malam ya faɗa idan ya dawo insha Allahu ta'ala za a baje sauran laccoci kuma dukkan su akan yan shi'a za a yi da kuma aƙidar sannan za a yi daurori na ɗaliban ilimi za a sa littattafai wanda za a sauƙi a cikin waɗannan kwanaki duk wanda yake da niyya sai ya yi shiri kafin dawowar malam insha Allahu ta'ala kuma ba tare da ɓata lokaci ba in Allah da za ku ji lokacin dawowar malam insha Allahu muna addu'a Allah ya saka malam da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya sa wannan karatu ya zama sanadiyar shiriwar wasu daga cikin 'yan shi'a da kuma wanda suke da shakka akan wannan aƙida muna addu'a Allah ya sa ya zama sanadiyar shiriwar mu baki daya Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu babu wani dogon bayani iya nan zamu tsaya fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha okay to akwai kalma da malam ya yi magana a kan alwala'u walbara'u muna da shi a musulunci wala'un da Allah ya faɗa shi ne walmu'minu walmu'minatu walmu'mina ta ba a ba sai albara'u shine ƙin duk da Allah ya ce ka yi mai ka ƙi shi wannan muna da shi a musulunci amma abin da malam yake nufi a fahimce shi irin wannan na yan shi'a ne babu shi a musulunci in su mutanen da suke kima lamba ta farko su ne abubakar da umar to wannan shine wannan abin su ya shafa ba ta shafe mu ma Allah ya sa mu to Allah ya saka da alheri Allah kuma ya sa mu gama lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah